Je voudrais d'abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Jakadan na jamhuriyar Benin Gildas Akongan ya bayyana cewa abubuwa da dama marasa daɗi sun faru waɗanda suka haddasa salwantar harkoki da dama waɗanda suka janyo matsaloli da kunci a Nijar musamman a Gaya. Muna roƙonku gafara domin mu da ku uwa ne. mu ci gaba da addu'o'i mu roƙi Allah kada irin waɗannan abubuwa su sake wakana a madadin hukumomi da al'ummar ƙasar Benin baki ɗaya ina kiran ku ku yafe mana jakadan ya yi wannan kira ne lokacin da yake jawabi a yayin wani bikin yaye ɗaliban makarantar horar likitoci da ke gaya a iyakar ƙasashen biyu Ɗan fafutuka ta yanar gizo umaru kante da ke bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari ya nuna farin ciki kan abin da ya kira ci gaba a laliban hanyoyin sasanta gwamnatocin kasashen biyu. Akwai alama sulhu da yake tunkarawa eh, eh, tsakanin wa'annan kasashen guda biyu kowanne ya nuna yana, yana bukatar wannan sulhun saboda al'ummominmu gaba ɗaya na kasashen guda biyu sun wahala bisa da shekara guda. gaskiya abu ne mai daɗi wanda yake daɗaɗa ma al'umma zuciyarsu a tambayi juna gafara in ya so al'ummomin su samu su su shaida saboda gaskiya malam suleiman mutane sun wahala sun wahala sun yi haƙuri eh, ya kamata a ce wannan abin kuma ya zama tarihi su ma hukumomin nijar a makon jiya sun aike da jakadan kasar zuwa benin tuni jakada ka daɗe shaibu ya gabatarwa hukumomin benin takardun aikinsa Samun dangantaka a tsakanin gwamnatin Benin da ta Nishar abu ne da ya samo asali a washe garin juyin mulkin Yulin 2023. Shugaba Patrice Talon na daga cikin waɗanda ake zargi da yin gaba-gaba a takunkumin da sai da yawo ta kakaba wa Nijar. Sannan barazanar tsaron da ƙasar ta ce ana fuskanta daga sojojin Faransa ta sa hukumomin ta rufe iyaka da Benin. Matakin da ya jefa al'ummomin ƙasashen biyu cikin halin kunci. To amma da yake yanzu an fara fuskantar juna. lokaci ya yi da za a janye shingayen da suka hana talakawa su Kuni in ji wani tsohon dan majalisar dokokin ƙasa abdulmumuni gusman talakan nijar son shike ke shi gani a ƙasa mun sanya da an kai ta je kadodi menene ta menene za ta kawo da ci gaba da warware matsala wadda wannan shugabannin suka samu tsakanin tsakaninsu da ka sani ne iyakar mu tsakaninmu da benin wadda take ba wani abu bane kawai gada ce kawai to wannan iyakar tana kulle a halin yanzu abin da muke nema shine a buɗe wannan gadar shi labarin an ce an buɗe hanya a yi kasuwanci tashar jirgin ruwan kwatano da ke benin ita ce gabar teku mafi kusa da niger dalili kenan 'yan kasuwar kasar kan sauke hajojin da suka yi oda daga kasuwannin duniya sai dai rikicin diflomasiyyar da ya barke a tsakanin waɗannan makwabta ya sa hukumomin Nijar juya akalar hajojin kasar zuwa tashar jirgin ruwan Lome kasar Togo, duk da matsalolin tsaron da ake fama da su ta ɓangaren Burkina Faso. Kwada yake wannan dambarwa ba ta hana ɗanyen man Nijar ratsa Benin ba ta hanyar bututun da ya dangana da gabar teku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.